yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi karshen mako lahiya kuma yanzu haka dai mun san da hakkulanku suna can kan zaɓe ana sauraron sakamakon zaɓe. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar Litinin 30 ga watan Maris daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 22 da 25 da 16 da dandalin VOA da kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Yusuf Aliyu Harande. Da ni Halima Jumrau. Mun jingina duka shirye-shiryen da muka saba gabatarwa ranar Litinin don mun san duk hankulanku kamar ma namu na kan bayanin sakamakon zaben da hukumar INEC ke yi kai tsaye yanzu haka. Mu ma shirin namu duka da ya akan batun zaben na nigeria ne, kuma za mu leƙa jihar Bauchi mu ji martanin talakawa game da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na kafa dokar hana fita. idan mai girma gwamna ya mana wannan gaskiya bai ma talakawa adalci ba gaskiya wannan shi dai da jawo ma a yi tashin hankali wannan azaban ta yi yawa sai dai mu ce allah ya sauwaka sojoji dai sun bude wuta akan wasu yan suka bude wuta akan wasu yan darasan cikin lumana don kare ƙuri'unsu a jihar bauchi sojoji suke amfani da makami suka fara harbin mutane yanzu har allah ya yi raguwa mutum daya To za ku ji duka wannan amma kuma za mu tattauna kai tsaye ta wayar talho da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed wanda yanzu haka yana zauren bayyana sakamakon zaɓe a Abuja. Su ma shugabannin kungiyar muryar talaka wato Zaidu Bala Koha Sabuwa da Hajiya Gamba Mamman Gusau muna tare da su. Kai tsaye za mu yi magana da su mu ji irin rawar da matasa maza da mata suka taka a wannan zaɓe. sannan za mu duba irin tasirin da kahohin sadarwa na zamani suka yi a wannan zaɓe tare da lauya amina hassan gamawa wanda shi ma yana tare da mu a wannan wuri za mu tattauna da su duka kai tsaye amma da farko za mu je bauchi mu ji martanin da talakawa ke maidawa game da kawo musu dokar hana hita. gaskiya mu gwamnati bata mana adalci ba saboda idan mai girma gwamna bai manta ba a zamanin da aka yi nashi talakawan bauchi sun kasa sun raka masa sannan kuma a yanzu mu ba ma wani fitina mun yi zaɓe lafiya kuma mun koma gidajenmu da 'ya'yanmu mun zauna muna kiwon lafiyan kanmu ba ma wani fitina ba ma wani tarzoma da junanmu mu talakawa ne wadda muke neman abincin yau da gobe idan mai girma gwamna ya mana wannan gaskiya bai ma talakawa adalci ba gaskiya ya cutar da mu saboda 24 hours idan su sun ajiye su abincin da su su ci a gidajensu mu talakawan bauchi state ba mu ajiye abincin da za mu ci na 24 hours a gidajenmu ba dan jarida bari ka ji abin da zan gaya maka dokan ta ɓaci bai da daɗi bai kamata ba ma ana yin abun nan na jama'a jama'a kuma sun zaɓi malam isa ɗari bisa ɗari lokacin da aka yi a kasa a tsare ai ba a masa haka ba allah shi ke ba da mulki ya tuna in maye ya manta uwar ya ba za ta mance ba ba faɗa ba zagi an yi zaɓen nan lafiya ba a ƙona gidan kowa ba ba a jefi kowa ba amma kuma a zo a ce an wannan shi dai da jawo ma a yi tashin hankali wannan azaban ta yi yawa sai dai mu ce allah ya sauwaka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka Ɗaya daga cikin matasa da suka jajirce a jihar Bauchi domin kare ƙuri'unsu ya rasa ranshi. ɗaya kuma daga cikinsu ya ji ciwo wanda aka ɗauke shi zuwa asibiti sunana Ahmadu Manaja daga Bauchi. Akwai mutane da suka kare kuri'unsu jiya a ofishin hukumar zaɗen Najeriya na INEC da yake Bauchi. Mutane sun fita a kan gwamnatin jihar Bauchi ta fa kafiu kan data hana mutane kare kuri'unsu. shine man shugabanninmu na jam'iyyar APC suka kira ga jama'a cewa duk wani mai kishin Buhari ya kamata ya fito hukumar zaben INEC domin ya kare kuri'an fa babu tashin hankali kar wani ya fito da makami mu fito domin a tabbatar cewa kuri'an da mutane suka kada shi ne aka tabbatar to mutane sun fita wannan wuri babu tashin hankali babu komai shine sojoji suka yi amfani da makami suka fara harbin mutane yanzu har Allah ya yi raguwa mutum daya. A mutum biyu ne an kashe mutum daya yanzu mutum daya an kashe asibiti ya ji samu rauni. To yaya makomar a kasa a tsare din shin an tarwatsa jama'a ko kuwa? har yanzu dai mutane suna wurin yanzu haka ma mutane suna da fitowa ne shugabanninmu na APC suna da kiran mutane suna jan hankalin mutane cewa duk abin da za a yi kar a ɗaga hankali kar a tada hankali kar wani ne fito da makami mutane dai abin da ake bukata shine a tabbatar cewa abin da muka zaɓen nan shine aka tabbatar mutanen mu shugabannin mu na jami'an APC na jihar Bauchi suna da kiran mutane cewa kar wani fito da makami tunda mai nafara baya faɗa yanzu wani hali ake ciki a garin na Bauchi bayan faruwar wannan lamarin? Eh a garin Bauchi dai gwamnati da ta fa kafiyu amma kafiyu din kusa yanzu eh mutanen jam'iyyar PDP su ne kawai kafiyu ya shafa amma jama'a gari kowa yana yawo yana zaune lafiya babu abin da yake faruwa abubuwan da ya faru kamar na harbe harbe ja a bayan gari ne a cikin gari ana zaune lafiya an yi zaɓe lafiya an kare lafiya babu wani abin da yake faruwa. daman an fa katu din ne dalili kawai ana so a sauya sakamakon zabe tunda mai girma gwamna bai famu bai samu nasarar kujeran na falata ba shine suke neman ku yi haddafa wani abu wanda zai kawo cewa an sauya sakamakon zabe Matasa, matasa, matasa, Yanzu haka dai muna kokarin samun Ibrahim Alfa Ahmed abokin aikin wanda yanzu haka yana zauren bayyana sakamakon zaɓe a Abuja mu ji irin wainar da ake toyawa a can kuma ganin cewa matasa maza da mata sun taka rawar gani a wannan zaɓe za mu tuntuɓi shugabannin ƙungiyar muryar talaka zaidu bala ƙoha sabuwa da hajiya gamba mamman gusau su ma mu tattauna da su kai tsaye har wa yau kuma ganin cewa kahohin sadarwa na zamani irin su facebook da twitter ba a bar su a baya ba sun taka muhimmiyar rawa sosai kuma sun yi tasiri akan wannan ma za mu tattauna kai tsaye da lauya aminu hassan gamawa na jami'ar harvard Yawwa to, salamu alaikum, Mala Ibrahim kana jin mu? Na jin ki garau. Yawwa to, bari mu tuntuɓi shugabannin muryar talaka mu ji Zaidu Bala da Hajiya Gambo kuna kusa? Zaidu. To, to, Aminu Hassan gama ma yana nan? ganin to yanzu haka bari muhara da Ibrahim Alfa Ahmed wanda yanzu haka yana Abuja cibiyar bayyana ko kuma tattara sakamako. Ibrahim me ake ciki ne game da tattara wannan sakamako da ma bayyana shi tunda yanzu haka muna kallo kai tsaye a talabijin din Najeriya. To yanzu an ɗauki hutu ne na wajen kamar awa hudu zan ce sai karfe takwas na dare agogon Najeriya za a sake komo a ci gaba domin wato karɓar sakamako daga jihohi guda goma sha takwas ya zuwa yanzu an yi jihohi guda takwas ne ko kuma ce guda tara waɗanda suka kawo a sakamakonsu aka tabbatar da shi aka kuma karɓa aka shigar da shi cikin kundin wato sakamakon zaɓe na ƙasa baki daya. Yau amma ya zuwa yanzu ko hukumar zaɓe ta fara bayyana kamar jam'iyyar da ke kan gaba ko kuma dai kawai alƙalma ake bayarwa mutane su su lissafa su tantance wa kansu wace jam'iyya ce a gaba. Wato ita hukumar zaɓe ba ta yin haka sai an kammala duk gaba da abinda suke kawai akan zo a ce a jiha kaza mutane kaza ne suka jefa ƙuri'unsu an samu ƙuri'un da suka lalace kaza. to daga cikin ƙuri'un da suka zama na halal kuma kowace jam'iyya ga abin da ta samu a cikin wannan to yawanci duk abubuwan da suke kenan to amma abu guda ɗaya da ya kawo sha'awa ko kuma zan ce daban a wannan ba da sakamako da ake shine yawan ƙuri'un da akan ce sun lalace halal ga misali a jihar nasarawa wato ratar da ke tsakanin wanda ya zo na ɗaya da wanda ya zo na biyu kwata-kwata a ƙuri'un ba su da yawa amma kuma an ce a jihar ta nasarawa akwai mazaɓin da aka soke ƙuri'unsu an soke ƙuri'u har guda dubu saba'in da tara da wani abu kusan dubu tamanin kenan to shine akwai ɗaya daga cikin wakilan irin waɗannan jam'iyyu da suke nan zauren wanda ya tashi ya ce ya kamata hukumar ta yi wani abu a kan wannan an dai ba shi amsarin cewa a riga an yi wannan abin tun daga jiha ne amma dai hukuma za ta duba su irin wannan abu ne kuma abin da ya da fitowa da wannan shine amfani da na'urar da ta tantance masu jefa ƙuri'a wadda akwai mazaɓu da dama waɗanda za ki da cewa dalilin da yasa aka soke sakamakon su shine an kawo ƙuri'u sun zarce yawan waɗanda mutanen da aka mm. tantance su a wannan mazaɓa in yanke koda da ƙuri'a ba ɗaya ne to an so kenan to mun gode kwarai ibrahim alfa ahmed muna nan dai tare da kai kuma nan wato eh, bayan hutun awa hudun da aka yi ma za mu sake tuntuɓar ka ji halin da ake ciki yanzu bari mu tattauna da zaidu bala koha sabuwa kana jin mu malam zaidu ina ji halima to zaidu matasa ga dukan alamu sun taka rawa a wannan zaɓe me za ka ce a kai to alhamdulillah kowa san da cewa gaskiya tun lokacin da an gama zaben shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a to yanzu matasa na nan na shirye-shiryen wannan lokaci kuma da allah ya kawo na wannan lokaci kowa ya ga irin rawar da matasan najeriya sun ka taka musamman ma harka a kasa arewa da ta samu asali daga jihar bauchi to muna ganin da cewa gaskiya matasa kokari sosai ke gani na farko matasa na ka gudanar da harkar aikin zaɓe din nan hmm. rurrun wadda an ka ce za a iske masu gudanar da harkar zaɓe matasa na to gaskiya sun yi la'akari da wasu abubuwa inda an kai to da nan na aka magudin zaɓe tun mataki na runwa ana samun cin hanci da rashawa da gudanar da wasu abubuwa da waɗanda ba su dace ba to abubuwan gaskiya sun kawo ci gaba kwarai da gaske shigan matasa harkar zaɓe sa'an batun maganar jajircewa na rikan kuri'a da sauransu kuma tsayi mutum ya zafi shugaba na gari. Hmm. Saboda matasa gaskiya sun yi la'akari da yadda ƙasarmu Najeriya take ciki musamman ma harkar rashin tsaro, rashin aikin yi, ce hanci da rashawa kuma matasa sun yi la'akari da waɗannan abubuwa sun ga da cewa eh, babu waɗanda a cikin wahala da cikin wakuba su. Eh, yawa zai duba labantar numfashinka ba na tabbata kuna da wato kungiyar ku ta murya talaka na da wakilai a ko ina kamar wani irin bayanai kuke samu daga bauchi ganin cewa wasu matasa sun jajirce suna zaman dirshan na ganin lallai lallai sun kare kur'unsu al'amarin da har ya kai ma ga rasa ran wani guda daga cikinsu. to alhamdulillah gaskiya tun lokacin da abin ya faru na samu wayoyi daga bauchi wasu sun kira ni kuma na kira su sun shaida min da cewa an kawo musu doka amma akwai shugabanninsu sun ja hankalinsu na cewa su hito su ci gaba da duk lamuransu saboda duk abin da za ka yi in ka tsaya ka yi cikin doka da oda su jami'an tsaron najeriya sun san halin da najeriya to gaskiya jami'an tsaron najeriya ba su takura musu ba yadda ya kamata ga yadda muka samu labari kuma kowa ya san da cewa jihar bauchi su sun fara cin moriya a kasa tsari a najeriya kuma shugaba goodluck jonathan zaben da an kai shekara ta dubu biyu da goma sha jihar bauchi ta ya samu karancin kuri'u a najeriya kuma mutane da yawa na ganin da cewa jihar bauchi babu jihar da ka ta kama janar buhari game da harkar zaɓe taka rawa game da harkar janar buhari irin jihar bauchi suna sun kai kowa ba shi kuri'a don suna iya ba shi kusan kashi in ɗari to shi yasa a ganin da cewa kamar mutane na hostara waɗannan abubuwa irin rawar da al'ummar bauchi ka takawa to shi ne aka kawon a ɗan wani mugu-mugu to muna ganin da cewa gaskiya matasan bauchi sun jajirce kamar abin da sun kai shekara ta dubu biyu da abin da bakwai shi na sun hako dan akwai waɗanda an ce yanzu haka sun yi kusan kwana uku ko runtsawa ba su yi ba ba su yi ba kuma wannan abu da ya faru boci ba boci ɗaya na ya faru ba kusan najeriya gaba ɗaya musamman dinan dai arewacin najeriya gaskiya jihohi da yawa matasa sun taka rawa kamar yadda al'umma boci sun ka taka rawa wurin kare kuri'unsu irin a kasa a tsare kuma da wayar da kan al'umma kamar yadda kungiyar mu mun ka tsunduma ba mu zama ba mu abin ga mun yi unhwani da kafafen yada labaru da jaridu da irin kuma harkar sadarwa ta intanet irin facebook da ko ina matasa na da yi katakarwa a yawa ya ja hankulan matasa sosai yawa to mun gode kwarai zai duba labarin mu ji ko jamila kina da tambayar da zaki hajiya gamba mamman gusau Eh, um, Hajiya Gambo mun ga cewa mutane da yawa baya ma a kafofin sada zumunci an nunnuna mana hotunan mata sun fito da yawa. wace irin rawa kike ganin cewa mata sun taka a wannan zaben wanda yake daban da zaben da aka gudanar a baya salamu alaikum ah, da farko dai kafin fara cewa komai zan fara godiya ne ga mata na nigeria saboda tururuwa da suka yi suka fito da ciki da tsufa da rashin lafiya da goyo yadda suka fito kuma kafin mu fara maganar nan lallai mutane sun ta bugo min waya cewa suna da da za su samu dama yadda za su dinga magana su yi godiya a kan yadda mata suka fito suka jajirce to mun san cewa ko a 2011 ko kuma duk siyasa ma da ake Najeriya mata sun kuma za fitowa haka wannan ma ba ta bambanta da sauran ba sai dai wannan za ki ga ko da layi ne aka kafa za ki ga mata layi kashi biyu uku tun yinka maza su biyu so uku haka har su wani wurin saboda haka dole ne mata sun cancanci yabo ganin cewa mu ne fa iyaye kuma 'ya'yanmu ne mazanmu ne komai namu ne muke da iko da su muke da komai a gaskiya mun lura da irin abubuwan da suka faru mata da yawa sun shiga wani irin hali wa'inda wasu maza ma sun ma gudu sun basu saboda talauci wannan rikirkitu na yakin da 'yan ta'adda din nan ya shashafe su wasu an bar su da 'ya'ya da waye to ganin haka ne fa ya farkar da mu domin idan muka aka ci gaba da rayuwa irin wannan to lallai kam rayuwar mu tana cikin hatsari mu mata mm. saboda haka nan tun kafin wannan abu ya zo mu mun daɗe dama muna shirya daji ƙauye kuma abin mamaki wallahi mata da suke kauye yadda gidansu ya buɗe ba a mamaki ba a magana kai saboda ina nan gida ran nan wallahi tsohuwa ta kai shekara saba'in ta yi ƙungiyar mata daga ƙauye nan wani hari ne inda ya an haye rafi suka zo suka samu suka ce to hajiya fa gashi fa an kawo kuɗi an kawo mana gidan sauro an ce mu kawo katin mu na zaɓe sannan za a bayar to mu kuma mun hana amma wasu sun bayar na ce wai wai wai wai aiko ban ga ta zama ba na tashi na biyu sai da muka hau kwale-kwale aka yi mana fito muka je misali an ga an ce wallahi tallahi akan wannan zamu zo mu kulle ka saboda mu yan rajin kare hakkin talaka ne saboda haka nan maza maza kowa a maida mai da kafin shi ai ba mu ce kada ku karbi kuɗi ba duk wanda ya ba ku kuɗi mun ce duk wanda ya ba da kuɗi mu ma mun karɓo mun raba amma mun ce a zaɓi cancanta saboda haka wannan ma ba mu ce kanku ba amma katin ku kanku yadda ku yi kama wani kanku yadda da akwai wanda ta ce ita katin ta da shi take kwana da shi take tashi saboda ma kada wani abu ya zo ya same shi to gaskiya mata ba abin za mu ce sai dai mu ce mun gode an fito an yi wa akwai matar da a zariya ma nan bayan sun ma take a wurin wurin zaɓe na kuda ya kama ta aka sace mota akwai ɗaya ma nan iyali a sace a mota aka tafi da su asibiti ashe <laughs> eh, na ce eh, lallai wannan ta yi kokari sosai na kuda da kaɗa kada kuda na ma buga ne mata barka a ce ya ta Sadiya saboda haka na ce <laughs> to Allah ya raya Sadiya eh yawa ba abin ce kuma zaɓe na gaba yadda muka fito ina kiran mata a ci gaba da fitowa ya fi wancan a zaɓi cancanta an raba fa ana kuma kan raba amma a karba amma a zaɓi cancanta muna son yawwa to hajiya gambo mamman musau kake je ko ina muna tare da ke kai ma zai dubala haka yanzu bari mu yi magana da lauya aminu hassan gamawa malam aminu kana jin mu ina ji kuma ina ah, jin daɗin abin da ake bayanai da ake ta yi. Yawwa to kahohin yaɗa labarai mun samu labari da bayanai cewa ka taka wata irin rawa a kahohin yaɗa labarai saboda duk abin da ka rubuta nan da nan za a maimaita wajen sau ɗaruruwa. Da harin harko kaka kai ka samu irin wannan tasiri haka a waɗannan kahohin sadarwa. To na farko dai kamar yadda sauran masu magana suka yi ina so na gode wa 'yan Najeriya da kuma mata iyayenmu da matasa da suka fito suka kada kuri'a kuma suka yi cikin zaman lafiya cikin lumana wannan abin ayaba musu ne. Ina ganin sashin hausa na voa wato muryar amurka da kuma uh, sauran kafafen watsa labarai sun taimaka sosai sosai wajen wayar da kan jama'a mu kuma da muke amfani da yanar gizo wato intanet a shafin facebook da twitter mun fara da mutane da basu wuce goma ashirin ba amma shi yanayin yadda abin yake shine idan mutane a najeriya yanzu ya bude idan matasa ya bude mata da suke gida wanda ba sai sun fito an yi hayaniya da su ba suna zaune a cikin ɗakin su da wayar da intanet ɗinsu su za su iya bayyana ra'ayinsu kowa ya ji yanzu ba kamar da bane da za a ce a kafin ka faɗi ra'ayinka a jika sai ka je ka gidan jarida ko kuma sai ka je ka gidan rediyo a yanzu kana zaune a cikin ɗakin ka da wayar da take hannunka duk abin da yake faruwa za ka iya yadawa a duniya kowa ya ji idan baki manta ba a baya mun yi hira a yadda muka ce wa masu sauraro idan akwai wani abu da ke faruwa da ba su ji daɗinsa ba ko kuma akwai wani abu da ke faruwa da suke so duniya ta sani to za su iya turo wa muryar amurka ko kuma su turo ta shafi da nake da shi na facebook da twitter a dalilin haka da kuma irin gudumawa da nake bayarwa ya sa mutane da yawa sun zo suna bibiyan abubuwan da muke eh, yadawa wasu kuma suna aiko mana da sakonni to za ki ga cewa ba kamar a baya bane yanzu in abu ya faru zai wahala ko mai kyau ne ko mara kyau ne zai wahala a ɓoye shi cikin lokaci kankani mutumin da ke ƙauye sai ɗauki hoto a wayan sai ce to gashi nan fa ana makuɗi ko kuma gashi nan fa wa'annan sun yi layi sun fito sun yi cincirindo suna so su kada kura. sai ga cikin lokaci kankani an samu bayanai wanda za su taimaka wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe mai inganci wani abin sha'awa da nake so na eh. faɗa daga ƙarshe mm, shine mm. ina so na gode na jaddada na kuma jinjina wa mutanen yankin arewa maso gabas musamman mutanen borno mutanen bauchi da mutanen yobe da mutanen gombe da suka fito duk da matsalar tsaro da ake da ita suka kada ƙuri'a. mata da yawa sun fito tsofaffi sun fito wasu ma majinyata ne amma sun fito sun kada su. an turo mana hotunan su mun gani mu kuma mun yada da duniya idan jama'a ya waye kuma muna fata mahukunta za su tabbatar da cewa abinda da jama'an nan suka zaba ba a canja ba saboda haka ne kawai zai samar da zaman lafiya. Hmm. yawa jamila da yusuf ban san ko kun ga watakila kai ma ka gani malam aminu da hadda eh, zaidu bala da hajiya Gambo da ibrahim watakila duk kun gani ina mutumin da ya kuskure ya je zai jefa wa abin tausayi ya <laughs> eh, lallai ya je zai jefa abin dariya abin tausayi zai jefa ma jam'iyyar shi so eh, bisa kuskure sai ya jefa wata eh, eh, jam'iyya ya mm, ta kuka wannan ya sa sai sa ya ta kuka aka ɗauki hoton shi kuka magidanci kuma <laughs> aka ce wasu wani ya ce ni na azama mutuwa aka ma ya ce a'a wane na so jefa ma amma kuma sai sai na <laughs> yawa amma daɗin abin sun ba shi dama ya sake jefa kurashi ah, wani kuma abin la'akari a nan shine uh, kuna ganin cewar wannan dalilin da ya sa mutane suka fito suka tururuwa wajen yin wannan zaben a sanadiyar wannan waye musu kai da ake yi ta hanyar wannan yanar gizon kenan ko kuma jikinsu ne gaya musu eh. ai ina gani jiki magayi ba kowa ne yake da waya ba ba kowa ne kuma yake da yanar gizo ba amma da yawa daga cikin masu faɗa ji matasa mata da kuma waɗanda idan abu ya faru su ake dubawa a ga me za su faɗa za ga da yawa daga cikinsu suna wannan yanar gizo kuma bayanan da suke bayarwa din cikin kankanin lokaci a a whatsapp ne a a twitter ne a a facebook ne idan akwai wani bayani da ya kamata mutane su sani za ga cikin kankanin lokaci an yaɗa shi suna ganin wahala da jama'a suka sha ita ce jiki magayi ita ce ta taimaka musu wajen ganin cewa ana buƙatar canji amma misali wajen haɗin kai wajen kuma yaya za a fuskanci wannan abu kuma wajen fahimtar meye matsalolin da matsayin wajen kuma yada labarai na abubuwan da ke faruwa masu kyau da marasa kyau ina ganin yanar gizo da kuma kafafen watsa labarai kamar muryar amurka sun taimaka sosai sosai wajen wayar da kan jama'a. Mm, yawa hajiya gamba da zaidu bala tun da kukuna najeriya abinda mutane da yawa suka lura da shi wannan zabe babu magana addini mutane sun hito ne sun yi zaɓe babu wannan addinin ka wannan ƙabilar ka wannan kawai za a ga kamar wannan zaɓe ya haɗa kanin mutane musamman a arewa eh, wani ƙarin bayani za kuma na kai sani tun E minti ɗaya zai dubari? bari hajiya gamba ta ƙarasa minti ɗaya to hajiya gamba muna jin ki. Mu dama hajiya kin san wurin yanzu shekara uku kenan muna cikin ta hudu muna da ƙungiya ta musulmi da kirista a nan Kaduna. wanda akwai shugabanninmu su wannan dg sannan kuma muna da kungiyar pastor guru pastor Buru ba abinda idan an yi maganan kirista dole ya cancanci yabo a duk lokacin da zan yi magana nakan kawo misalin shi saboda shi rawar da yake taka a jihar kaduna babu wani faston da yake yi irin shi na ganin cewa ya haɗa kan musulmi da kirista so da shi duk yawon nan da ake da shi muke yi shiga nan faɗi nan tashi nan nan yana nan ne unguwar abin nan yanzu sabon tasha mm. amma wallahi tallahi in kin gara wanda ya taka a wurin na gani cewa an samu canji babu ba a addini a lokacin Mm. baran nan juna yanzu babu wani maganan addini eh yau hajiya gambo hajiya a ganinki a ganinki me ya kawo haka tunda yawanci a baya za a ga akwai rarrabuwar addini akwai abu amma wannan a ganinki me ya kawo haka ya hada mutane wahala da mutane suka sha sannan daga baya an gane cewa ai ba addinin ake mawa ba gaba ɗaya da faɗan da ake haɗa mu da duk wani kashe-kashe da ake gaba ɗaya duk siyasa ne to duk mun gane don kin tuna akwai lokacin da aka ce an sa bom a nan malali kiristoci sun taso za su abin nan diji na buga ma diji waya na ce diji mai ake ciki maza da yara ya ce hajiya ba za a yi komai ba ku tun daga ranar nan kaduna da tsakanin musulmi da kirista ba su kara yin faɗa ba saboda haka dama haɗa mu ake to mun gane yanzu musulmi zai kare kirista yana ibadar shi kirista zai kare eh, musulmi yana sallar shi saboda haka nan mu yanzu ga baki ɗaya kanmu a haɗe yake yanzu kamar ɗazu da ake faɗi na jaɗi na wanda ya ce aikin gani kirista ne kuma ƙada musulmi ko ba haka ba to idan musulmi ya zama to bai tafi daidai ba akan yadda addinin shi ya tsara ya bi son zuciya sai idan kirista ɗin ya zo aka ga cewa mai tsoron Allah ne bai bi son zuciya shi ba mutane yanzu canji ake nema tunda ba zai hana ka addinin ka ba ba zai je wurin addinin ka kana yi da kashe ka shi yasa kika ga yanzu da baki daya idan abu ya taso kirista ba mu kungiya mu je su kuma za su je ba ruwansu da wani cewa a ah, wannan dariƙa yake bi in kai dariƙa ne in kai ijala ne in kai ɗan shi'a ne gaba ɗaya ba inda ba sa su. Yawwa mun gode kwarai hajiya ga mamman gusa. Zaidu Bala kamar kana so ka ƙara wani abu akan wannan. To alhamdulillah kamar yadda hajiya ta yi bayani gaskiya mu kungiyar murya talakai da yake kowa sanda cewa mahi yawancin mutum matasa na. To in an kai magana kamar rarrabuwar kawuna ta addini ya yasa mun kai unwani da wata dama wajen jawo barista solomon dalu inda mun kai mai kuma uban kungiyar mu kuma tun najeriya kowa ya sanya da yake wajen watsin gaskiya ko miƙacinta abu in ya shafi kiristan ko musulmi to duk jihar da za mu yi taro za mu tara matasa na kowane bangare ya zama tun mun jawo irin su barista solomon dalon da yi mu mutane bayani nan na zaki ga yana hitowa ya yi mu mutane tambaya akwai addinin yunwa kowa ya ce babu addinin yawa akwai addinin tashin hankali a ce zai kawo hikima yadda dai baki tsammani ba hakan ga to in yayi amfani da waɗannan abubuwa mu kuma sai mu yaɗa to ta haka nan mun jawo hankalin matasa da yawa wajen kawo zaman lahiya da yake kowa sanda cewa ni jihar da na hito jihar ke ita a jihar da ta yi kowace jiha zaman lahiya a najeriya ko zaɓen shekara ta ɗaya ko kusan kowace jiha a najeriya an samu tashi hankali amma ban da jihar mu ta kebbi kowa sanda da cewa inda an kai su an yi ba da kuɗi na irin zaben 2011 da aka yi godiya muke zaidu lokaci na daga mana hannu ba lokaci muna godiya ga abokin aiki mai ibrahim alfa ahmed da <laughs> lauya amina hassan gamawa da kai zaidu bala da hajiya gamba mamman gusau mun gode kwarai da kuka bamu dama muka tattauna da ku bakin wato iyakacin shirin kenan sai kuma gobe yanzu a madadin jamila kabir fage da yusuf aliyu harande da tafarra girma tafarra da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr kate ni ce taku halima jumrau sai gobuwar haka da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.